a farko da ƙarshe shine mai hikima shine mai bada labari akan duk abin da bayi ke aikatawa ranar tashi alkiyama muna gode masa duk abin da ke cikin sammai nasa ne halittu duka nasa ne rana tasa ce wata nasa ne taurari da duwatsu manyansu da ƙananansu dukansu suna ƙanƙan da kai suna bauta zuwa gare shi babu wani abin da baya yi wa Allah tabaraka wa ta'ala tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum haka Allah ya ce innahu kana haliman ghafura muna masa godiya a bisa abinda ya kewaye na ilimi komai ya sani ga ni'imomi mabayyana ni'imomin Allah ba a irga su tabaraka wa ta'ala Allah shi ne mai ɗaukaka wanda ya ga dama ya masa da'a ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne mai ƙasƙantar da wanda isaba masa ya saɓa wa umarninsa Shi ne mai karya dukkan azzalimai macuta masu nuna ƙarfi wa bayi baya ɗaukaka azzalimi baya ɗaukaka mujirimi fasiki wanda ya bi shi shi yake ɗaukaka shi ya girmama shi ya bashi gidan aljanna yana taimakon wanda ya taimake shi ya taimaki addininsa da wanda ya fushi da fushinsa tabaraka wa ta'ala ya yarda da yardar Allah tabaraka wa ta'ala ina gode wa Allah godiya irin wacce ta dace da shi tabaraka wa ta'ala abun godewa ba shi da ɗa ba shi da ɗiya ba shi da aboki a cikin mulkinsa da sarautarsa shi kaɗai ne Allah wanda ya cancanci girmamawa tabaraka wa ta'ala ba abin bautawa da dacewa da cancanta in ba shi ɗaya ba Shi ne mai girma sake ba ƙaidi al'azamatul mutlaƙa. iliminsa ya, ya, ya mamaye komi da ko'ina tabaraka wa ta'ala ya horewa bayansa arziki kala-kala daban-daban a cikin wannan duniya ga tausayi a wajen Allah ga jin ƙai a wajen Allah ga rahama ga bayarwa yana bawa har maƙiyinsa tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabbansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa tashi alkiyama annabi muhammadu masoyinmu sallallahu alaihi sallama shugabanmu mai cetonmu jagoranmu abin ƙaunarmu abin alfaharinmu zababban allah tabaraka wa ta'ala ya koyan uwana musulmi wannan huduba tana magana ne akan sanin girman allah da tuna girman Allah da nisantan saba wa Allah wanda yake da irin wannan girma lallai wajibi ne bayi su yi wa Allah godiya a kan abin da ya ba su na falala irin ni'imomi da Allah ya mana da ba za mu iya irgawa ba lafiya kadai idan aka lissafa maka alkhairai da albarkatu da ke cikinta to ba za ka iya lissafa falalar da ke tattare da lafiya ba amma ba za ka gane haka ba sai ranar da ciwo ya kwantar da kai a asibiti kana hango mutuwa a kusa da kai ba za ka gane haka ba ka tambayi marar lafiya yanzu da yake kwance a asibiti akwai wanda yau shekararsa talatin a kwance talatin kuma bai mutu ba sai dai a ɗaga shi a aji a ɗaga aji zai ci ya sha a yi ta kashe masa kuɗi kuma ya ƙi warkewa kuma duk abin da mutane suke zuwa su fita su yi shi baya yi yana gida kuma ran yana nan in ka zo kuma zai maka magana amma ba tafiya ba motsi ba fita sai dai a rungume shi a cikin kashinsa a rungume shi a cikin fitsarinsa a fidda shi waje ya sha zafin rana ya ga mutane ya ɗan ji daɗi sannan kuma a mai da shi kullum shekara talatin mutum yana kwance akan abu ɗaya amma kai fa kakan iya fita ka je gona ka fita ka zo kofar gida ka je kasuwa ka je masallaci ka je wuri kaza ka je wuri kaza amma duka ka manta da wannan ni'ima akwai wanda kullun sai ya sha kwaya ka sani lalle Allah mai girma ne akwai wanda kuma yau ya shekara goma bai sha ko kwaya ɗaya ba akwai wanda baya bacci sai an masa allura akwai wanda in ya kuskure bai sha kwayar maganinsa guda ɗaya da aka sa masa ba to gobe sai an kai shi asibiti sai an sake wani lissafi amma Allah ya kubutar da kai ya wutar da kai waɗannan abubuwa so ku san girman Allah ku gode wa Allah ina shaidawa lallai Allah ɗin na abu mai halitta wato shi ubangiji mahalicinmu ya cancanci mu girmama shi a sama mu girmama shi a ƙasa kuma mai iko ne akan komai wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira cikar zuciyar bawa da sanin girman Allah shine yake haifar da amintuwa da Allah yayin da ka yadda Allah mai girma ne ka san girman Allah to shine kuma za ka aminta da Allah kuma Allah zai sanya zuciyarka ta zama shiryayya sannan kuma za ka ji kana da haƙuri akan duk abin da Ubangiji ya ƙaddara maka a rayuwarka amma rashin sanin girman Allah da rashin yadda da matsayin Allah da ɗaukakarsa shi ta sa bawa yake ƙorafi akan irin yanayin rayuwar da yake ciki ya manta cewa Allah shine ke ɗagawa kuma Allah shine ke saukewa tabaraka wa ta'ala rashin sanin girman Allah yake sa mutum yake girman kai a rayuwarsa da mutum ya san girman Allah to da bai zai girman kai ba don Allah ya fi kowa girma to yaya wani zai ji cewa shi ma mai girma ne bayan girman Allah tabaraka wa ta'ala yaya wani zai yi tarayya da Allah a wajen da'awar shi mai girma ne shi ya isa kuma yake neman wannan girma a dolen dole a hannun bayi halittun Allah ka shiga layi irin na su fir'auna wanda Allah ya bayani cewa lallai fir'auna girman kansa da nuna isarsa da neman girma da matsayi nasa ya kai iyaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari na ce lallai fir'auna wani mutum ne mai nuna ɗagawa da girma a duniya wa inna fir'auna la'alin fil ardi kuma lallai fir'auna yana cikin masu wuce gona da iri fir'auna fa shi ne ya gaya wa mutanensa ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku maɗaukaki ba ma ubangiji ba a'a madaukakin ubangijin ni ne in ji fir'auna ya shiga rigar Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna shine isasshe ya kashe na kashewa ya bar na bari kuma ya ce yana kashewa yana rayawa ya yi adawa da annabin Allah annabin Musa ya ce sai ya ga bayansa ya bi shi zai halakar da shi Allah ya bawa annabi Musa nasara a kansa ya zama shine ajalin fir'auna shine ƙarshen fir'auna yau ina fir'auna ba wani mulki da aka yi a duniya da za a ce mulki ne da ya kai na fir'auna ba a yi shi ba kuma ba za a taɓa yinsa ba duk wanda yake jin ya isa ko yana da sarauta ko mulki ko kasaita wallahi bai kai fir'auna ba amma yau ina fir'auna ina fir'auna ina hamana idan dukiya kake ji da wadata wallahi ba a yi mai kuɗin da ya kai ƙaruna ba Karuna a lokacin annabi musa yake fir'auna a lokacin annabi musa yake inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafra inna allaha la yuhibbul farihin mutanen su suka ce ya kai ƙaruna kada kai nuna alfahari da nuna isa saboda arziki da dukiya da ubangiji ya baka iyayenmu da kakanni suna faɗa cewa wai kana so ka san yawan dukiyar karuna to ka rufe kunnen ka haka zaka ji gum to wai yawan dukiyar karuna kenan kuɗi dukiya arziki wato makullan taskokin dukiyar karuna karci madaka maciya dawa ba su isa su dauka ba shine latanu'u wato wato bi ulil usba alquwa al'usba ulil quwwa ma'abuta ƙarfi samari jama'a guda shine usba ma'abuta ƙarfi ba su isa su ɗauki makullai kawai safaya safaya makulli na makullan dukiyar ƙaruna wallahi ba sai su ɗauka ba amma yana ina baya nan ya mutu yana kabari ya kwanta Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifa fir'auna ya nuna ɗagawa da girma a bayan ƙasa ya ƙasƙantar da mutanensa ya wulakantar da su ya tozartar da su duk shugaban da yake wulakanta mutane ko tozarta mutane ko rashin ganin girman al'ummar da yake shugabanta to ba shi da cikakken hankali yana koyi ne da fir'auna kuma ƙarshensa ƙarshen fir'auna kenan da haka duk wanda yake jagorantar mutane ya mutunta mutane tunda ba dabbobi yake jagoranta ba ai mutane ai su ne suka mai da wani ya zama wani ai da kowa baya na yana kabari da wa zaka shugabanta aljanu ko itatuwa ashe waɗanda ake shugabanta suna da kima duk wani ɗan adam yana da daraja yana da mutunci a wajen Allah da musulmi da kafiri dukansu Allah ya halice su Allah yana son su a bisa iya daidai gwargwadon da'a da suka yi masa da saban da suke masa don haka dan adam Allah ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at mun fifita dan adam akan kowa mun kimanta dan adam mun daraja shi haka ku mutunta mutane ku sani Allah mai girma ne ya mutunta ɗan adam shi kansa da girmansa Ya ce ɗan adam mai karama ne Ɗan adam mai matsayi ne ko ɗanka da ka haifa bai halatta ka ja shi a ƙasa ka wulakanta shi ka tozarta shi ka ci mutuncinsa ba a'a ai shi ma yana da insaniya ai ai shi ma dan adam ne da haka mu mutunta juna mu san girman Allah ko mu san girman ƴan uwanmu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muka kama fir'auna kaskantar da mutanen nan da ya yi, muka kaskantar da shi muka gadar da kasar wa mutanen da yake tozartarwa sai gashi yau sun zama su suke gadan kasar gabaki daya magabatanmu na kwarai yan uwana sun kasance suna yawan tunani akan halittun Allah tabaraka wata'ala da ayoyin Allah tabaraka wata'ala kuma sukan sa cewa a rinka yawan tunani mai hankali ya rinka tunani tuna Allah tuna girman Allah tuna halittan Allah suka ce ma talat fikratu mri'in qattu illa fahima tunanin mutum bai tsawaita ba face sai ya fahimta in mutum yana da yawan tunani to zai zama mai yawan fahimta amma wanda yake da gajeren tunani to za ga yana da gajeren gane abu to ana son dan adam ya zama mai tunani mai yawan yin tunani kuma tunanin kar ya zama gajere kar ka yi tunanin daga yau zuwa gobe ka tuna jibi gata tuna shekaru masu zuwa kar ka rinka yanke hukunci yanzu yanzu abin da ka gani a'a ka tuno me zai biyo baya bayan na yi hukunci mai hankali baya yanke hukunci yanzu yanzu akan abu sai ya yi zuzzurfan tunani wanda ya gane me zai kai ya kawo haka ake son musulmi ya zama mai zurfa tunani akan girman Allah sannan kuma suka ce idan mutum ya zama mai fahimta to zai yi ilimi wala fahima illa alima to na kwarai kuma duk wanda ya fahimta yayi ilimi to sai kuma ya kama aiki akan Allah tabaraka ta'ala a cikin halittun Allah kawai Allah ce mu yi tunani akan halittunsa ko ba a baka aya ba ba a baka hadisi ba ya nuna akwai Allah yanzu malam duba a cikin abincin da muke ci kalli masara masara da Allah ya yi ta masara sai yayi akwai ja akwai fara amma duka sunanta masara idan ka je kaga shukar masara a itacenta ba ta fidda goyo ba ganyen ba za ka iya bambance wannan ganyen jar masara ba ce wannan kuma ganyen farar masara ba wani wanda ya bambance amma in sun zo fitarwa sai su fitar da me kala biyu wannan ja wannan kaza kuma abin mamaki yawan mutane sun dauka masara masara ce kawai a'a akwai bambanci masana suka ce sinadarin da ke cikin jar masara da Allah ya zuba baya cikin farar masara ha kuma akwai abin da Allah ya fifita faran masara akan me akan jar masara hatta a cikin nau'in abinciccika da muke yi akwai abin da yana daukan jar masara amma baya daukan faran masara muna ci amma ba mu sani ba duba gero malam gero ga gero ga maiwa kala biyu ne amma duk kirar su iri daya ganyen su iri daya yanda Allah ya bambanta su a ganye ɗaya sai ya sa mai mai kaikayi ɗaya kuma bai da kaikayi ɗaya sai sa shi yana yi da wuri ɗaya kuma sai dawa ma ta riga shi amma dukansu zangarniyar su iri ɗaya idan ka zo ka zuba su gaba ki ɗaya hannunka sai kaga dukkan su gero ne gaba ɗaya wanda bai sani ba yaro sai ce duk gero ne amma gero ne amma ɗaya maiwa ne ita wannan maiwar akwai abin da ake yi da ita ita wannan geron akwai abin da ake da ita masana suka ce idan ka jiga su guda biyun abin da maiwa za ta baka kwano ɗaya to gero sai ka saka kwano ɗaya da rabi ko kwano biyu abin mamaki amma duk iri ɗaya ne a ido kuma kowanne abincinsa daban yake sinadarinsa da ɗanɗanansa daban yake duka wannan yana nuna mana girman Allah yanzu ku duba ruwa ne Allah yake saukarwa ƙasa ta sha amma sai ta fidda wato ukul ababe na ci daban-daban kalli ɗinya kalli gwaiba kalli kwakwa kalli gwanda kalli wake kalli gyada kalli waken soya shi ma wake waken soya kalli gyada gyadar ma kala kala akwai gyada wadda suke jajawur akwai wata wai mai bargo duk gyada ce ta Allah amma wata zai ga tana da bayan hankaka wani bature ya yi ta idan kuma aka shuka su a ganyen su ba za ka taba ganin bambanci ba ka duba girman Allah duba sauro yana numfashi duba duba duba bera yana numfashi duba gafiya tana numfashi duba dan adam yana numfashi masana suka ce hatta gini wannan yana motsawa yana numfashi wannan gini shi yasa an aka yi babban gini ana so a rinka me a dan rarraba tsakanin saboda numfasa wanda yake in ya haɗu ya haɗu ya ɗauki wani shekaru ya numfasa sai ga yana tsagewa yana kirakin gini wannan da bashi da rai ashe malam in muka duba halittar kawukan mu mu ya isa mu yadda akwai Allah kuma mai girma ne yanzu duba yadda mahaifiyar mu ta haife mu kowa inda za a nuna masa hoton sa yana yaro sai ta mamaki yanzu ni ne wannan to ita uwar kanta in ta ɗauki cikin ba za ta iya gane ta ɗauka ba sai an yi gwaje-gwaje ko sai ta fara jin wasu alamu ta ɗauki ɗa ta rike shi wata takwas wata tara a cikin cikinta ta zauna ta tashi ta tuka ta ajiye ta komai da komai amma yanzu da za a baka wannan microphone ɗin a ce ka riƙe shi daga nan zuwa magariba wallahi za ka ji ka gaji da riƙonsa sai ka ci canja hannu amma dubu mace ta ɗauki wannan a cikin cikinta in ta zo haihuwa kamar ranta zai fita ta haife shi sai ta ji kuma tana sha'awar ta da ƙara haihuwa ba ta san lokacin da ɗan yake girma ba kamar yadda idan yaron nan ya fito ba ta isa ta ce ga lokacin da ya gashi ga lokacin da farcen sai yake fitowa ba kuma ita take yanke masa farce amma babu wata rana ɗaya da za ta ce gashi lokacin farcen yana tsirowa babu kana da gashi ba kana aski ba ka taba jin ka sa hannunka wata rana ka ji gashi yana bullowa ba za ka taba gani ba duba bishiyar da ka shuka a kofar gidanka kai kan shuka ta sai dai ka wayi gari bayan shekara biyu uku hudu kaga wai ta zama katuwa amma babu rana ɗaya da ka taba zuwa kaga ganyen ta yana zaruwa yana karuwa babu wannan ranar yanzu wannan bai nuna maka cewa akwai mai sarrafa ka ba kai din yaushe ka girma ya akai ka gane hannunka haka yake ya akai ka kara fadi ya akai ka kara kiba ya akai kai kaza subhanallah inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai dan haka ja ku yan uwana musulmi malamai suke cewa shi musulmi na kwarai yana zama mai karfi ne akan imaninsa mai karfi akan riko da addinin Allah saboda yawan tunano halittu na Allah kadai ya ishe ka san girma duba yanzu damana zuwan damana Allah shi ya san yaushe za a fara yin ruwan sama na masu fokasin suna yin fokasin amma shi san ranar da zai fara digarwa yanzu akwai wanda ya ce ma adadin lita nawa Allah yake zubarwa a damana kuma Allah zai ba da ruwan shi ya san kuma ranar ƙarshe da zai ruwan ƙarshe ka duba ikon Allah akwai wasu halittun da gaba ɗaya ba a ganin sai da damana akwai yanzu wasu tsuntsaye yanzu duk ba nan duk sun tafi sun kaura. ina suka tafi Allahu alamu damana tana fara zuwa za ta zo sai Allah ya fara aiko wannan tsuntsayen sai ga sun fara yin sheka sai ka ji masana suna cewa a ah, damana ta kusa sauka saboda me wannan tsuntsaye sun fara zuwa suna me suna yin shekar wurin zama wannan yake nuna akwai wani ubangiji da yake sarrafa wannan duniya yanzu da za a baka lissafi na nisan rana da nisan wata da gudun da rana take da gudun da wata yake yi wallahi hankalinka bai zai ɗauka ba da inda rana take faduwa da inda take fitowa duba inda Allah ya nuna girman mulki da sarauta yanzu ga munan karfe ɗaya na rana karfe ɗaya na kaza wasu kuma yanzu suna can karfe uku suna tabacci suna munshari abin mamaki an rufe su a can suna cikin duhu an ce ku yi bacci mu kuma ga mu idan mu da musu Allah yake sarrafa kuma duk duniya ce ga baki daya da haka in ya nuna wani abu yana nuna mana wajibi ne mu yi kan mai hisabi kafin Allah ya ɗauki rayukanmu kuma mu kyautata alakar mu da ubangiji babu addi ba abu mai daɗi a rayuwa irin yadda da Allah ba abu mai daɗi irin ibada wallahi ba abu mai daɗi irin sallah karatun qur'ani sadaka aikata alkhairi sai kai rayuwarka cikin nutsuwa ko ba ka da kokobo a cikin zuciyarka ka yadda akwai Allah to sai ka ji wani daɗi a ranka ko mutuwa kai ka san kana da rahamar ubangiji amma mutane su su rufe idan su su manta da Allah su rungumi duniya har ma a zo ana inkarin samuwar Allah din tabaraka ta'ala lalacewar mu ta kai ga wai yau a cikin musulmi a samu mutum musulmi ya ridda ya ce ya daina sallah ya bar musuluncin gaba daya saboda jahilci wanda Allah ko ba a ja ma aya aka ja maka hadisi ba akwai wasu dalilai da za su nuna maka lallai akwai Allah kuma Allah saman ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ya kaddara rayuwa kuma ya kaddara mutuwa in wani ya isa ya ce ba zai mutu ba kuma in wani ya isa ya ce ba za a tashe shi ba زعم الذين كفروا أن لن يبأسوا قل بلى وربي لتبأسن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير in wani ya isa ya ce shi ba zai tsufa ba in wani ya isa ya ce shi kaza haka Allah zai raya ku kuma ya kashe ku tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur Allah shine ya halicci mutuwa shine ya halicci rayuwa akwai rayuwa akwai mutuwa wannan duniyar billahi al azimu ba gidan zama bace wallahi ba gidan dawama bane girman ka kawai daga tasowarka har zuwa yanda ka zo yanzu kana iya komai da yanzu baka iya ya ishe ka aya mutum nawa ka binne ka lissafa kai sau nawa ka je makabarta kana binne mutane laifi suka yi wa Allah kawai Allah ya fushi da su suka mutu a lokacin su ne kai ma kana kan hanya ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka tanadi ko baka tanadi ba ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba kana tafiya ne akan ajali kamar agogo ne da aka kafa shi dal dal dal dal dal yana zuwa duk da batir din sai ya mutu sai ya tsaya kai ma akwai lokacin da batirin ka zai mutu kuma dole ka tsaya tsayawar ka shine ka mutu ka daina motsi sai a ɗauke ka sai a ji a ne ka ko a kashe ka ko ka mutu ko ciwo ya kashe ka ko ajalin ka ya zo ko wani karfe ya kashe ka ko wani sababi haka kawai ma ana mutuwa ba komai ma mutum yana zaune kawai sai ya mutu da haka mutuna akwai Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu guji fushin Allah akan al'amuran mu daga ƙarshe ya ku yan uwana a wannan ƙasa tamu Najeriya a wannan sati akwai wani abin da ya ɗauki hankalin mutane kusan kowa da kowa musamman dai mu musulmi saboda in an taɓa wani abu na addinin mu muna jin zafi muna shiga damuwa da bacin rai mutane suna ta comment suna ta faɗan abin da suka gani hoton wata mata da aka nuna a wani ƙauye da dogon hijabi kamar hijabin matan kirki kuma da hijabai matan da suke tare da ita majoratin su mafi rinjaye duk da hijabai da dogon layi da maza da mata tana wani abu sai ta kira mace ta fito da ita sai ta rinka yi mata wasu abubuwa tana duddukan wannan kirjinta ta daki goshinta ta daki eh, cikinta ta soke ta haka in ta yi ta faɗi wasu abubuwa da surkulle tana faɗan wasu kalmomi na kafirci kuma tana ambatan Allah wasu kuma zaka ji suna la haula wala quwwata illa billah kaza da sauransu sai ka ga mace ta faɗi ta zo ta ce tana wata tana so ta yi ɗauki ciki ta ce eh shekarar ki nawa da aure kaza baki da ciki to za a baki ciki za a yi kaza zo ki gani tana cikin tafiya ta juyo sai ta yi mata wani bokanci haka wani majin abu kaf kaf kaf ta tattaba ta tattaba ta sai ta yi wani abu sai ga mutane suna faduwa to a nan gurin abin da yasa muka yi sa concern akai duk abin da aka zo da sifar addini sura ta addini kama na addini to ya kamata malamai su yi bayanin wannan abin addini ne ko ba addini ba ne don kada a rudar da mutane saboda sun yi shiga na addini amma kamar ba musulma ba ce ko kamar wata kabila ce kamar dai wata kutungwila ce aka kissa ko wata illa ce ake so a yi musulunci da musulmai ko kuma halakar da mutane da kuma neman kuɗi a wajen mutane da kuma ƙoƙarin promotin tsafi da kuma cutar da waɗanda suke masu ƙaramin ilimi ba mamaki in ba a yi magana ba a yi ta binta tana karɓan kuɗin mutane na farko dai abinda wannan mata take ba addini ba ne kuma akwai cutar da addini a ciki saboda akwai kalmomin da take faɗa ba na musulunci ba ne sai muka kasa gane me ake so a yi to wani abin ne kun san ƙasar nan kullum ana bullo da abubuwa da yawa na fusatar da Allah so muna kira ga hukuma a nemi wannan mata a zaunar da ita ta yi bayanin me take yi sannan a haɗa ta da masana masu ilimi ta yi bayanin a gaban masu ilimi ta tabbatar da abin da take kuma a ina ta karanta kuma wa yake wannan abu. idan ba haka ba za ta iya sabbaba wata fitina a cikin wannan al'umma wadda Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin wannan fitina da bala'i da wannan mata za ta jawo da halakar da mutane ba mamaki tana ɗauke da wani wata hidden agenda wata, wata, wani message wani saƙo a ɓoye da take so ta isar me yasa an za a yi misalan sai a yi da musulmi masu saka hijabi me yasa ba a je coci aka yi ba me yasa ba a je kaza aka yi ba kuma me yasa za a zo ana kiran sunan Allah kuma ana hadawa da wasu surkulle a ciki da haka wannan bidiyo da ake yadawa na farko dai musulmi ku ƙaurace masa musamman iyaye na mata ku guje shi akwai halaka da tabewa a ciki kuma ba alkhairi bane kuma duk inda kuka gani ku tsoratar akan yaduwar wannan abin kuma duk ƙasar da ko duk jihar da wannan mata take to lallai hukuma ya kamata ta kama wannan mata ta rike ta a bincike ta sai ta fito ta yi wa duniya bayanin wannan abin da take yi don akwai fitina a tattare da shi kar ku yadda da ita kada ku amintu da ita ku daina zuwa kuna taruwa kuna kallanta za ta kai ku ga halaka ta raba ku da addinin ku yaya mace za ta zo musulma da hijabinta da lullube jikinta ki zo ki tsaya ana miki tsafi ana miki wani abu na shirka ana raba ki da Allah abun ba kyan gani ba shi da daɗin faɗa wanda kuma ya ɗauki hankalin mutane da yawa wasu suna ta suna ga an samu wata hanya ta samu ko kuma wani abu makamancin wannan so mun faɗa Allahumma fashad saboda ana ta waya ana ta tsawon satin nan duk waya ake ta mana ana ta kiran waya ana ta turo maka malam meye wannan malam ya aka yi wannan malam me Allah ya ce akan wannan so wani abun ba addini bane shedanci ne tsiya ne wato nunkufurci ne wani abu ne aka kulla Allah ya bar wa kansa sani amma waye zai dau mataki akan wannan shine hukuma hukuma kuma ki sani wajibi ne ki tsare mutane addinin su wajibi ne hukuma ta tsare duk abin da zai iya kawo tashin hankali da rikici a cikin al'umma da rashin jituwa da kuma batar da mutane a daina barin wasu batattu suna tara mutane suna batar da su a'a sai ta zo ta yi bayani dan mutane su san ita wace ce kuma me take yi in ma za su bi ta akan bata su je su bi ta akan bata Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill shirka wal المشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله